يوم يجب أن محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari kuma da arba'in da biyar. Wanda ya dace da sha tara da watan bakwai miladiyar dubu biyu da ashirin da Alhamdulillah. Kamar yadda an ramma ya ambata hutu muka yi kusan na wata hudu kuma addu'a ne ma Allah ya shirye ni to cikin yardan Allah yau za mu fara gabatar da darussanmu na sati-sati a wannan masallaci cikin wannan makaranta mai albarka college of nursing da kuma ss 19 har kuma yadda har yadda al'amarin Allah ya kasance muna roƙon Allah ya datar da mu abinda muka yi a baya Allah ya karba mana kurakuran Allah ya yafi mana Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi kamar yadda aka sanar darasinmu na yau za mu yi ne akan haƙƙin Allah akan bayi hakkin Allah a kan bayi idan da akwai wani abu da ya zama dole ya lafinci ɗan adam duk kyaftawar idonsa kar ya manta shine kar ya manta hakkin Allah a kansa a rayuwarka gaba ɗayanka babu wani abu wadda ya fi komai muhimmanci a rayuwarka gaba ɗaya tun daga zuwanka duniya har barin duniya kamar hakkin Allah da ke kanka. Akwai hakkin iyayenka a kanka, akwai hakkin iyalanka a kanka, ‘ya'yanka da matanka duka suna da hakki a kanka, maƙwabtanka suna da hakki a kanka. mafi girman hakki da yake kanka shine hakkin Allah hakkin Allah manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka shine don ka kaɗaita shi da bauta wannan kaɗaita Allah da bautan shine mafi girman hakkin Allah da yake kanka Allah ya kera ka ne ya halicce ka ne duk zirga-zirgan da kaga kake yi a duniya dalilin zuwanka duniya wallahi shine don ka bauta ma Allah kuma ka kaɗaita Allah da bauta Allah a Qur'ani ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba Allah ya ce sai don su kaɗaita ni da bauta illa liya'budun ay illa liwahiduni bil ibada Allah ya ce sai don su bauta mun ni kaɗai na, ba abokin tarayya Allah ya ce duk aljanin da na halicce shi don haka na halicce shi duk mutumin da na halicce shi dan adam Allah ya ce don haka na halicce shi jama'a muna ce dalilin da ya sa Allah ya halicce ka ya halicci 'ya'yanka ya halicci iyalanka da iyayenka ya halicci halittu dukansu mutane da aljanu shine don su kaɗaita Allah da bauta wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hadisi mu'az al-imam al-bukhari da muslim duk sun fidda hadisi yace kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'az yace ina goye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mishi ya mu'az ya ce lambai ka wasu adai ka ya rasulallah ya mu'az baki uku ya ce mishi a tadari ma haƙƙun lahi alal ibadi wa ma haƙƙun ibadi alallah ya ce mishi ka san haƙƙin allah a kan bayi ka san haƙƙin bayi akan Allah bayi ba su da wani hakki na cancanta akan Allah falala ce ta Allah sai ce in ka yi kaza na lamunce dan ma kaza amma ba don wai ka cancanta hakkinka ne a baka a tadari ma haƙullahi alal ibad ya ce mishi kasan hakkin Allah akan bayi wa ma haƙul ibadi alallah ka san haƙƙin bayi akan Allah ƙultu Allahu wa rasuluhu a'lam ya ce Allah da manzonsa su ne mafiya sani kana salawatullahi wa salamuhu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce. Haƙul lahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a yace su bauta ma Allah kar su yi tarayya ma Allah da komai an yi abuduhu wala yushriku bihi shai'a su bauta ma Allah kar su yi tarayya wa Allah da komai wa haƙƙul ibadi Allah hakkin bayi akan Allah su kuma in sun kiyaye mishi wannan Allah yi man la yushrik bihi shay'a ba zai azabtar da duk wadda bai mai tarayya da kowa ba ya lamunce makansa idan ka kaɗai tashi da bauta baka mai tarayya ba ka kiyaye dokokinsa ya lamunce ba zai maka azaba ba ce wannan hakkinka ne da ya ɗora wa kansa Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a ba zai yi azaba ma wadda bai mishi tarayya da komai ba wannan shine mafi girman hakki a kanka kana faɗi tashi domin ka kula da iyalanka abincinsu suturarsu lafiyarsu hakkinsu ne ka tsare musu mutuncinsu hakkinsu ne ka tsare na iyayenka hakkinsu ne duk waɗannan hakkokin idan an haɗa su waje ɗaya wasa ne in aka haɗa shi da hakkin Allah domin in na Allah bai fita ba duk waɗannan don sun fita ba da ka tsira ba hakkin Allah a kanka shine ka kaɗaita Allah da bauta karka juyar da kowane nau'i na bauta ma Allah in ka yi haka za ka taɓe ka bauta ma Allah ka kaɗaita Allah da bauta duk wani nau'i na bauta karka juyar da shi ga wani Allah sallah bauta ce azumi ibada ne sadaka ibada ne aikin hajji ibada ne zakka ibada ne fatarka tsammaninka tawakkalinka tsoronka duka wannan nau'i ne na ibada banda Allah ba wadda ake juyar da su zuwa gare shi akwai wani abin dogaro in ba Allah ba akwai wani abin fata wadda kake tsammani ka gani a ƙasa in ba abin Allah ba wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyima wannan ibada da yake mafi girman haƙƙin Allah a kan bawa ya kaɗaita Allah da bauta Allah ya ce wa ma umiru ba a fa umurci bayi ba illa liyabudullah muklisina lahuddin sai don su bauta ma Allah suna masu tsarkake bautarsu ga Allah shi kaɗai idan ma ba Allah kaɗai za ka bauta ba ba kaɗai Allah da bauta za ka yi ba Allah ya ce shi bai sa ka bautan ba wa ma umiru Allah ce ba a umarci bayi ba illa liya'budullaha sai don su bauta ma Allah mukhlisina lahuddin suna masu tsantsanta addinin su gare shi shi shi kadansa hunafa'a suna masu kaucewa shirka suna masu tafiya akan tauhidi wa yuqimu salata suna tsayi da sallah wa yutu zakata suna ba da zakka Allah ce wa zalika dinul qayyima Allah ce wannan shine kyakkyan addini a farkon suratu zumar ko sadi ke cewa inna an zalna ilaikal kitaba bil haqqi inna zalna ilaikal kitaba bil haqqi inna an zalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ala lillahi ad-dinul khalis ala lillahi ad khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار

Mm. Na’am. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna anzalna ilaikal kitaba bil Allah ya ce mun saukar da wannan littafi na Alƙur'ani gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bil da gaskiya sai ce mishi fa'abudillaha muklisan lahuddin ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addininka ga Allah shi kaɗai ala Allah ya ce ku saurara ku ji lillahi dinul khalis taqdimu ma haqqu ta'khir Tsarkakken addini wadda aka kadaita Allah da bauta wadda aka yi shi don Allah Allah ya ce wannan shi ne na Allah jama'a mun fahimta in an yi shirka a cikinsa na Allah ne lillahi dinul khalis Allah ya ce na ga Allah keɓantacce tsarkakakken addini wadda aka yi shi don Allah Allah ya ce wannan shi ne addinin Allah mafi girman hakki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kanka shine ta Allah subhanahu wa ala da bauta karka yi tarayya ma Allah Kar ka juyar da wani bauta zuwa ga wani Allah kowane nau'i na bauta ne domin hakkin Allah ne shi kaɗansa Allah ya yi umarni duk wanda zai bauta ma Allah ya kaɗaita Allah subhanahu wa ala a cikin bautarsa akan wannan ka'idan Allah ya naɗa manzanni da annabawansa duk wani manzo da Allah ya bashi manzanci duk wani annabi da Allah ya naɗa shi ya bashi annabta to don tabbatar da kaɗaita Allah da bauta aka bashi wannan aikin jama'a mun fahimta duk wani manzo aikin da Allah ya bashi shine ya zo ya kira mutane su kaɗaita Allah da bauta a duk aikin da Allah ya ba ma kowane manzo lamba na ɗaya shine ta Allah da bauta duk abin da manzon zai zo ya umurci al'ummarsa da shi abu na farko shine ta Allah subhanahu wata'ala da bauta duk wani manzo da Allah ya aiko shi zuwa ga al'ummarsa mafi girman aikin da Allah ya bashi shine al'ummar su kadaita Allah da bauta ya kiraye su zuwa ga bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya kenan matsalar ba fa bauta ma Allah bane kawai matsalar ta kadaita Allah da bauta ne ka bauta ma Allah eh ka bauta ma Allah amma ka bauta ma Allah tare da wani Allah wannan bautan ta ɓaci ba za ta amfani ka ba ranar alkiyama jama'a mun fahimta ko ka bauta ma wani Allah ko ka bauta ma Allah tare da wani Allah duka aikin banza ne ba zai amfani ka ba ranar alkiyama kuma ba za ka tsira ba a gaba ga Allah ranar alkiyama domin ba ka yi abin da aka umarce ka da shi ba annabi nuhu alaihi salatu wasalam shi ne farkon manzannin Allah shi Allah ya fara ɗagawa don kiran mutane zuwa ga tauhidi لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الله يتيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيك النبي نوح زواج متنسى عليه الصلاة والسلام فقال يا قومي sai ce ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah shi kadai malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba jama'a kun ji abin da annabi Nuhu ya fara da shi jawabin farko da annabi Nuhu ya fara a cikin al'ummarsa kusan shekara dubu yayi yana wa'azi a shekara dubu shekara hamsin ne babu shekara 950 yayi amma jama'a kun ji maganan farko da annabi nuhu ya fara laqad arsalna nuhan ila kaumihi, fa ya qaumi Allah yace hakika mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa fa qala ya qaumi yace ya ko mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah sai ce musu inni a akhafu in a asaitu rabbi azaba yawmin azim ina tsoro in na sabi Allah na bauta ma wani koma bayan Allah ina tsoron azabar wata babban ini shine ranar alkiyama kenan duk wanda yayi shirka ma Allah Allah zai azabtar da shi ranar alkiyama jama'a mun fahimta a farkon suratul nuh ma ai haka faɗa musu إنا أرسلنا nuhan إلى قومه أنا أنذر قومك a قبل أن يأتيهم na alihim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه الله يتي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيكي النبي نوح زواج متاننسا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه الله يتي من أيكي النبي نوح زواج متاننسا أن أنذر قومك Allah ya ce muka ce ka gargadi mutanen ka Ka ja kunnen su min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azaba mai radadi ta zake musu kala ya kaumi sai ce ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na a fili ani ibudullah ku ta Allah da bauta wattaquhu ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un ni kuma ku bi ni ana bautan annabi ba a bauta ma annabi bauta ta Allah ce shi kadai kun ji abin da annabi Nuhu ya ce annabi Hudu shi ya biyo shi a baya shi ma Allah ya ce wa ila adina akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun Allah ya ce wa ila adin akhahum huda Allah ya ce zuwa ga adawa su ma mun aika musu ɗan uwansu annabi hudu alaihi salatu wassalam kala ya kauni sai ce ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilayin ghairuhu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah har lafazin kun ji ya bambanta da na annabi nuhu tare da basu su taba ganin juna ba saboda me saboda aiki ɗaya aka ba su duk abin da ka sani a musulunci na da muhimmanci muhimmancinsa a bayan wannan ne bauta ma Allah kaɗai ta Allah da bauta kai kana raye kana da sauran dama ka gyara ka tsarkake ibadar ka ga Allah domin ka samu tsira kala ya kaumi ce ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah sai ce a falatar tattaqun yanzu ba kwaji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku kaɗaita Allah da bauta ba jama'a kun ji to annabi salihu shi ya biyo bayan annabi hudu shi ma Allah ya ce wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru hadhihi naqatu naqatullahi lakum aya saki ayan wa ila أخاهم صالحا قال qala ya qaumi الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة min rabbikum soraka da araba da ke surakira araba ɗin ne. hazihin nakatu wani ne kuma aya faɗa ruwa ta a kalli a ruben na wala masu haɓisu ɗan kuma a na allihe. allah ya wa ila samuda zuwa ga samudawa a kakun saliha. allah ya suma mun tura musu dan uwansu annabi salihu jama'a kuna ji walayi saboda muhimmancin tauhidi. Allah ya ce sun ma'arsalna rusulana tattaran Allah ya ce muka yi ta aika manzannin mu on and on eh. duk manzo wannan na tafiya wannan na zuwa wata alƙaryan ita kadai akan tura mata manzanni uku yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci shine mafi girman muhimmanci wa ila samuda akahum saliha Allah yace samudawa zuwa ga samudawa mun aika musu dan uwansu annabi salihu alaihi salatu wassalam kale ya kaumi ibudullah ma lakum min ilahin gairu yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah kun ji shi ma irin abin da annabi hudu da annabi nuhu suka ambata qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ya ce hujjoji bayyanannu sun zo muku daga ubangijinku duk abin da zai tabbatar muku ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya bayyana na na ya ce wannan raƙumar Allah ce ita ma aya ce fadaruha a fi ardillah yace ku barta ta ci ta sha a ƙasan Allah wala tamassuha bisu'in kar ku cutar da ita kar ku shafe ta da wani cutarwa fa ya'khudhukum azabun alim azaba mai radadi ya cin muku shi ma annabi shu'aibu Allah yace wa ila madyana akahum shu'aiba wa ila madyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ذلكم إن كنتم خير مؤمنين. لكم إن كنتم مؤمنين شما النبي شعيب الله تي وإلى مدينة أكاهم شعيبا زواج مدينة الله تي من أيكا مسلم أوانس النبي شعيب قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم min ilahin gairuhu ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah jama'a kuna ji duk manzon da ya zo duniya wannan kalmar ita take fara fitowa a bakinsa ku bauta ma Allah kar ku bauta ma wani koma bayan Allah kuma ka dubi dukkansu abinda suke faɗa malakun min ilayin, ghairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah ka san yana daga cikin abin da yan bid'a da yawa suke batar da bayan Allah idan an zo fassara abin da ake bauta koma bayan Allah sai a ce dodo haka ne ko ko a ce gunki a'a in aka ce malakum min ilahin gairuhu gairuhun nan kowaye gairuhu ne in ka bauta ma annabi gairuhu in ka bauta wa mala'ika gairuhu in ka bauta ma wani manzo gairuhu in ka bauta ma gunki gairuhu duk inda ka ji an ce min dunihi ko min dunillahi maimakon Allah ya zauna yana cewa kar ku bauta ma kaza kar ku bauta ma kaza kar ku bauta ma kaza kawai sai ce kar ku bauta ma kowa in ba ni ba ba ni ba kowaye bautan wani Allah ne jama'a mun fahimta kar wani ya zo ya ce maka wai bautan dodanni ko kuma ana bauta wa gumaka e bautan gumaka ya shiga bautan dodanni ya shiga kuma ko annabin Allah ka bauta wa ya shiga bautan wani Allah ne ba za ka tsira ba ko annabi ka bauta wa jama'a mun fahimta Allah shi kadai ne abin bauta duk inda ya zo a ƙur'ani man sigiri ka ji ana magana min dunin lahi to min dunin lahin nan kowaye ya shigo ya zama min dunin lahi jama'a mun fahimta kowaye ya shigo ya zama min dunin lahi ba a bauta ma kowa sai Allah Allah a Qur'ani yake cewa mathalul ladhina takadu min dunin lahi awliya min dunin lahi awliya جاءك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت سورة رمانا العنكبوت لو كانوا يعلمون الله يتي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال وطن سكي ركن وطن سوليي مجي بنتا كوما باين الله تكاغ من دون الله نن كواي يا شغل السافي الله يتي كمثل العنكبوت Abin da kari kan, Allah ya ce kamar gizo-gizo ne ita ka baita da ya je ya saƙa gidansa Allah sai ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gidaje Allah ya ce gidan gizo-gizo shi gidansa baya hana daga waje a ganshi a cikin gidan gidan baya hana iska ya shiga cikin gidan na cikin gidan ba abin da gidansa yake kare mishi Allah ya ce duk wadda ka rike min dunillahi koma bayan Allah kun fahimta Allah ya ce ka masalil an kabuti kamar gidan gizo gizo ne kamar gizo gizo ne ittakada baita da ya saka gidan shi Allah sai ce wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gida gidan gizo gizo Allah sai ce laukanu ya alamun ina ma da bayi sun sani jama'a mun fahimta to Allah in ya zo tabbatar da hakkinsa dokto in Allah ya zo tabbatar da hakkinsa shi kadai yake killace kansa ba wanda ya isa ya shiga cikin wannan hakkin wallahi kowaye jama'a mun fahimta والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير من دونه ما يملكون من كتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله سيتي والذين تدعون من دون من دونه دوان da kuke kira koma bayan Allah kun ji min dunihi yace min dunihin nan kowa ya Allah ya ce ma yamlikuna min kitmir Allah ya ce wallahi ba su da mallakan ko ledar da take rufe da kwallon dabino da kaji ana cewa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi taqdimu ma haqqu ta'khir ne na ga Allah shi kadai abinda ke sama da kasa Allah ce na wani ni kadai na walillahi ma fi wa ma fil ardi na ga Allah shi kadai abin da ke sammai ko kasai Allah yace na Allah ne shi na wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira kuke roƙo kuke bautan su koma bayan Allah Allah yace ce ma yamlikuna min kitmir Allah yace ce wallahi ba su da mallakar kowannar leda da take lullube da kwallon dabino wannan yar farar ledan kai in zaka ci dabino ma sai ka jefar da ita ba dabinon ba Allah ce wallahi kowannar ledan Allah ce duk wani wadda ba Allah ba ba wanda yake da mallakanta in ta da uhum Allah ya ce kuma in kun bauta musu ko kun roƙe su la yasma'u du'a'akum ba za su ji roƙon ba walau sami'u Allah ya ce kuma ko sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsawa su biya muku bukata ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirki shirkikum Allah ce ranar alkiyama da su kafirce mu shirkan da kuka yi da su kuka hada su da Allah wala uka mislu kabir Allah ce ba mai baka labari kamar masanin abu jama'a mun fahimta duk wani hakki na Allah na Allah ne shi kaɗansa wannan ita ce aƙidar da ya kamata ka rayu da ita ka kuma mutu a kanta yawa to yanzu da muke magana min dunillahi min dunihi min dunihi ai nasara almasihu suke bautawa to bari ka ji abin da Allah da ya zo magana akai wa iskalallahu يا ya ابن الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي wa إلهين من دون min عيسى ya دون الله wa قال الله Allah ya ce ka tuna lokacin da Allah ya ce ya isa bin maryam ya kai isa dan maryama a anta qulta nasi? kai ne ka ce wa mutane ittakizuni wa ummiya ila haini min dunillah ku riƙe ni ni isa da mahaifiyata ababen bauta koma bayan Allah jama'a kun fahimta ai nan annabi isa ne manzo ne na Allah ulul azmi min rusul ne amma sai aka ce kawai min dunillahi wanda ya bauta mishi yayi bautan shirme ko bai ba yayi jama'a mun fahimta idan ka bauta ma annabi isa ka mutu a haka ka mutu kafiri amma manzo ne na Allah kuma na daga cikin mafiya darajar manzanni a gun Allah ai kun ji Allah ya ce mishi wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah ya ce ya kai Isa dan Maryama a anta qulta lin nasi kai ne kace wa mutane ittakhizuni ku rike ni ni isa wa ummiya da mahaifiyata ilahaini min dunillah ababan bauta kun ji sai ce min dunillahi koma bayan Allah ai kun fahimta ko kowa zai iya shigo min dunillah hakki ne na Allah shi kadai a bauta mishi duk wanda aka bauta mishi ba a kallon waye kawai ina dai ba Allah bane eh kawai ka bata wadda ka bauta wani ina dai ba Allah bane eh ka bata kala subhanak annabi isa sai ce tsarki ya tabbata gare ka Allah ma ya kunuli an akula ma laisa li bi hakkin ya ce ba hurumi na bane in gaya wa mutane abinda ba hakki na bane saboda san bauta hakkin Allah ne ya ce ma Allah ya zan cewa mutane su bauta min in kuntu qultuhu fakat alimta ya ce Allah in na ce a bauta min Kasan na faɗa in ban faɗa ba ka sani Allah ya ce ni ban gaya musu ba me yasa saboda bauta hakkin Allah ne wa annabi Isa ba aka bautawa aka kira su kafirai balle wani malami balle wani shehi balle wani wali. jama'a mun fahimta Allah kadai karka yadda Allah kadai ake bautarsa mala'iku ka duba ɗaukaka da Allah ya musu tsarkake su da Allah yi Allah a suratul anbiya ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun na makaji sai ya ce min dunihi inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam kadhalika najzil zalimin Allah ya ce wa man yaqul minhum duk wanda ya ce daga cikin mala'iku inni ilahun ni ma abin bauta ne min dunihi koma bayan Allah jama'a ni kuna fahimta in ka ji an ce min duniyi kawai a doshi wadda za a rikan Allah ne a to ba abin bauta ba ne Allah ya ce a cikin mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk wadda ya ce a cikin mala'ikun Allah ni abin bauta ne koma bayan Allah na jazihi jahannam Allah ya ce wallahi da jahannama zan saka mishi Allah ya ce in mala'ika ne ya ce a bauta mishi Allah ya ce jahannama zan kai shi jama'a mun fahimta to shi yasa duk manzon da ya zo duk annabin da ya zo sai ya ce malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah kuma wallahi doctor idan mutum ya zo yana karantas da mutane tauhidi wallahi yana daga cikin arzikin da Allah ya musu a duniya samun wadda zai karantar da su tauhidi wallahi malam wallahi ba arzikin da za a ma a duniya kamar ka samu wadda sai karantar da kai tauhidi domin tauhidi shine abin da in ya ɓaci komai ya ɓaci in ya ɓaci komai ya ɓaci Allah a suratul ra'd yake ta lahu da'watul haqqi wallazina yad'una min dunihi والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يقول له دعوة الحق دعوة تكسكية الله يقول له الله شكري wallazina yad'una min dunihi waɗanda kuke waɗanda suke kiran wani abu koma bayan Allah suke rikan waɗansu abubuwa koma bayan Allah Allah ya ce abinda suke nema a gunsu la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ce ba za su iya biya musu bukata ba duk kankantar bukata duk kankantar bukatan Allah ce la na lahum bi shay'in in kuma kana ganin bukata za ta biya Allah ce illa ka basiti kafaihi ilal ma'i misalin su misalin wanda ya mika hannu ne ya shimfiɗa hannunsa zuwa ga ruwa yana kiran ruwa daga cikin rijiya ko daga cikin rafi liyabulu gafahu don ruwan ya taso ya shiga bakinsa Allah a Qur'ani ya ce wa ma huwa bi baligi Allah ce ruwan ba zai isa bakinsa domin kana kiran wadda bukata ba za ta biya bane waye za a kira shi bukata ta biya wallahi Allah yanzu in an fita roƙon ruwa akwai wani shahin da ya isa ji a roƙe shi idan muna bukatar ruwa gun ministan harkokin ruwa za mu je mu roƙi ruwa wa za a roƙa Allah shi ne mai amsawa la yastajibuna lahum bi shay'in Allah yace ba da su iya amsa musu da komai ba duk kankantar bukatan Allah yace ba za ta biya ba illa ka basiti fahi ilal ma kuma misalin sa kamar misalin wanda ya mika hannu ne ma ruwa yana kiran ruwa ya zo ya shiga bakin sa kaga yana kiran abun da ba zai yiwu ba to kana roƙon abin da ba zai yiwu ba ne wa ma huwa bibaligi wa ma du'a wal kafirin illa fi dalal Allah ya roko addu'ar kafirai ba a komai take ba Allah ya sai a cikin bata da tambele jama'a mun fahimta misalin wanda yake kiran wani koma bayan Allah kamar mutum ne da ya shiga cikin kunci a rayuwa ba abinci ba ruwa yunwa ta galabaitar da shi sai ya fita fafutukan abin da zai ci sai ya je ya ga wani gida a kule amma abin da ya faru shine mutanen gidan su ma yunwa ya addabe su sun galabaita da su da 'ya'yansu sai suka ga zaman cikin gidan nan ba zai yiwu ba dole a fita a yi fafutuka sai suka fita suka yi hijira domin neman abinci wannan bawan Allah da shi ma yunwa ya galabaitar da shi da ya zo gidan ya gani a kule sai ya yi ta kwankwasawa ko ya yi ta sallama ya yi ta sallama ya yi ta sallama ya zo ya roƙi abin da zai ci sai wani makwabcinsu sai ya hange shi sai ya zo ya ce mishi malam gidan nan babu kowa dukansu sun watse ba sa gidan kuma ko suna gidan su ma yunwa ya galabaitar da su yanzu wannan da ya zo ya an karar da shi ya taimake shi ko bai taimake shi ba idan ya shekara dubu yana sallama a gidan nan bukatar za ta biya bukatar sa barata biya to idan mutum yana nuna maka hanyar da za ka bi wallahi ba wadda ya taimake ka a rayuwa kamar sa yanzu wannan akwai wadda ya taimake shi kamar wadda ya zo ya an karar da shi in ma masu gidan suna nan ba su da abinci balle kuma ba su nan balle kuma ba su saboda haka duk annabin da ya zo duk manzon da ya tashi magana abu na farko da yake fara kiran mutanensa a kai shine ku kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba karka yadda zuciyarka ta ta'allaka da wani Allah Iza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in wannan rayuwa ya tabbatar da haka yake faruwa banda Allah ba wanda ya gudanar da wannan yadda kake da bukatu haka wani a Nijar yake da bukatu kuma duka Allah suke roƙa. idan kana ganin wani anan zai iya biyan bukata to wancan da yake Nijar bai san wannan ba kuma bukatar sa tana biya wa yake biyan bukata duk waɗannan abubuwa da kaga suke riko da sababi ne riko da sababi sai ya zama sababin shi yake bada abu riko da sababi ne mai gudanar da abubuwan shi ne Allah mai gudanar da abubuwan shi ne Allah ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الله يجي ما يفتح الله للناس من رحمة duk abin da Allah ya bude wa mutane na rahama fala mumsika laha Allah ce ba wanda ya isa ya rike wannan rahamar wa ma yumsik abin da Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi Allah ce ba wanda ya isa ya sake wannan abun in Allah ya rike shi ko akwai simple duk wani lissafi da za ka yi lissafi ne na shirme abun in na hannun Allah ba wadda ya sai karba in Allah ya hana ba wadda ya sai bayar in Allah ya bayar ba wadda ya sai hana ibadarka ka juyar da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala fatanka wa ke ba da lafiya Allah likita zai zo ya duba majinyaci ya yi rubuce-rubuce ba a gane ba a ce to ya zo shi sati mai zuwa akwai consultant da zai zo visit shi ma ya zo ya yi rubuce-rubuce sai ce Allah ya baka lafiya ina magana ta kare ina magana ta kare baka gani manyan taron ƙasa da ake yi duk wani babba a ƙasa na nan ministan tsaro na nan wane ne na nan sai a ce liman ya zo ya addu'a ya ce Allah ya samu yi taro lafiya mu tashi lafiya haka ne ko ba haka ba haka ne to idan ibadarka ta cakudu da shirka to ka taɓe idan ka bauta ma wani Allah ka taɓe idan ka bauta ma Allah ka haɗa bautar da wani Allah ka taɓe duk wadda ya yi tarayya ma Allah a cikin bauta duk wanda yayi tarayya ma Allah ya mutu akan hanka wallahi ba zai gamu da rahamar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به الله باي غفر إذا أكي شركة كي تاريا مع الله كموت أكن شركة الله الله يتبايا غفر in mutum ya yi shirka ya mutu akan shirka an ja layi wallahi har abada bi zai fita a wuta ba har abada bi zai fita a wuta haka waɗannan asabul kafi ai innakum in yasaru alaikum Yarjumukun, auyo iddukun fi mi latihin. Yarjumukun, auyo fi mi latihin wallan tuf abada. In in yas' haru lokacin da suka aika da zai je so sai suka ce mishi ka hankali kar a gane mu, domin idan suka gane munanan. har suka cin mana to ɗayan biyu ne ko kisa ko mu koma kan addininsu yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim Allah sai ce walan tuflihu idan abadan kuma wallahi in kun koma kan addininsu har abada Allah ya ce wallahi ba za ku rabauta ba har abada ba abu mafi tsada a addininka kamar tauhidinka Allah kaɗai shi ne abin bauta Allah shi ke bayarwa Allah shi ke hanawa Allah kuma shi ne mai wuta shi ne mai aljanna akwai wadda ya isa ya sa ka a wuta don baka mishi ba akwai wadda ya isa don ka mishi abin da yake so baka bi Allah bai sa ka aljanna babu shi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min Allah ya ce yadda al'amarin yake duk wanda ya shirka ma Allah duk wanda ya shirka ma Allah ya mutu akan shirka wa Allah faqad harrama Allahu alaihi to hakika Allah ya haramta mishi aljanna shi ba ba wai bai shiga aljanna bane haramun ne ya shiga aljanna shi haramun ne ya shiga aljanna wa ma'awahun nar makomarsa wuta wa malis zalimi na min ansar Allah ya ce kuma azzalumai mushrikai ba su da mataimaki da zai iya taimakon su ranar alkiya a suratul hajji yake cewa حنفاء لله غير مشركين به حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حنفاء لله سنا ما سكر كتا قبر شركة زواج توحيدي حنفاء لله غير مشركين بي با ما ستاريا وعلى Allah sai ya ce wa mai shirik billahi duk wanda ya shirka wa Allah misalinsa misalin ɗaiɗaicewarsa faka annama kharra minas sama Allah ce kamar wanda ya rikito ne daga sama jama'a mun fahimta mutum ya subce daga sama fataktafuhu tairu yana gangarowa tsuntsaye su zo su yi ta cafe shi suna cisgansa suna fisgan naman jikinsa auta hawi bihin rihu ko iska ya kada shi can fi makanin sahi wani waje mai nisa inda zai je ya halaka Allah ce misalin wanda ya shirka ma'allakin ya halaka ya ɗaiɗaice ya galabaici. kar ka yadda da shirka ma Allah shi yasa kaga sama kaga ƙasa ai Allah yake cewa ما خلقنا السماوات والأرض وما ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون الله يتي ما خلقنا السماوات والأرض بمحلتي سميدك السيبا وما بينهما دا أبندك سكان سميدك السيب إلا بالحق illa bil haƙƙin nan shine tauhidi Allah ce sai don ku ga ayoyin Allah wadda da su tabbatar muku da ba abin bauta da gaskiya sai Allah wadda da su tabbatar muku da Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta mishi wa ajalin musamman wallazina kafaru amma unziru mu'ridun a suratu dukan ma yace wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqana samawati wal wa ma bainahuma la'ibin ma huma illa bil haqqi walakinna akatharahum la ya'lamun Allah yace wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah yace ba mu san sammai da kasai da abin da ke tsakanin san sammai da kasai don wasa ba ma huma. illa bil haƙƙi. Allah ya ce ba mu halicce su ba sai don wani dalili na gaskiya shine tauhi. ganin sama aya ce bayyananniya akan ba abin bauta da gaskiya sai Allah ganin ƙasa halittun da suke tsakanin samai da ƙasai Allah ce mun halicce su ne don ku ga ayoyi da za su tabbatar muku akwai Allah kuma wannan Allah shi ya cancanta ku kaɗai tashi da bauta shi kaɗai sannan duk amfanin da ya sa muku a duniyan kuma ku amfani su duk abin da za ka ɗaga ido ka kalla akwai aya a jikinsa da ke nuna maka abin bauta kaɗai shi ne Allah duk abin da za ka ɗaga ido ka kalla za ka ga aya ka kalli abincin da kake ci ka kalli rayuwarka doktor yake cewa wani sinadari da allah ya sanya a cikin mutum da ke narka abubuwa idan da za a sa masara a inji a zo nika ta kaji yadda karfe ne amma yadda yake kara kai kuma za a gasa masaran ka ci ya narka shi baka sani ba ka kalli duk abin da ka ce wannan abin da yake markaɗa abincin kai sai ka ce yaya za a yi wannan dusa-dusan ya markaɗa abincin yanzu wannan abun a ce haka kawai ne neto ne kawai haka kawai abun ya faru haka haka kawai abin ya faru haka yanzu wannan abin ba shirya shi aka yi ba idan ya markaɗa mai tacewa daban mai tsabtacewa daban abin da jiki yake bukata a tura mishi wadda bayi da amfani a fito da shi ta bayan gida yanzu duk wannan neco ne haka kawai abin yake faruwa kuma ita ne tun daga wancan lokacin sai ta daina yin komai ai da yanzu tana mana yawa <laughs> eh, eh, eh da muna samun wayoyi sabbi neco kawai kana tafiya kawai sai ka gan shi kamar eh, a kasa kawai ya ka ɗauka duk duk duk shiriri ta ne to idan ka tabbatar akwai wadda yayi yi to wadda ya shine ne Allah kuma shi ne ya cancanta a kadaita shi da bauta in uwana masu albarka mafi girman hakki da yake kanka shi ne hakkin Allah mafi girman hakkin Allah a kanka shi ne ka kadaita shi da bauta dalilin zuwanka duniya shi shine ta Allah da bauta dalilin zuwanka duniya shi kaɗai kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta ka bauta mai shi kaɗai ba abokin tarayya idan kai haka ka tsira ka sauke wajibin da yake kanka idan ka rasa haka ka ɓata lokacinka ka taɓe ka yi asara wadda ya fahimci haka ya yi alaƙa da bokaye da matsafa ba sai yi ba tunda yana gudun addininsa yana gudun imaninsa yana gudun aƙidarsa yana gudun kar ya lalata tauhidinsa domin shi ne mafi girman abun da in kara bauta da shi kara bauta har abada muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkai Allah ya wanzar da mu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba ina so na yi tsokaci na yi nasiha kuma na ba da shawara a kan ƙabiyar imam idris abdulaziz ina kira ga gwamnati da duk wadda abin ya shafa ku ji tsoron Allah ku yi wa malam adalci ku ji tsoron Allah ku yi wa malam adalci tun daga kan shugaban ƙasa kowane gwamna kowane alkali ya saba Alƙur'ani ya rantse zai yi adalci ma wadda hukunci ya hau kansu a ƙarƙashinsa. Ku ji tsoron Allah, ku yi wa malam adalci. Wannan kiran ba ina cewa kar a hukunta malam ne in yayi laifi ba. Ba wani mutum da ya fi ƙarfin doka, kowaye ya taka doka dole hukunci ya hau kansa abinda nake kira ku yi mishi adalci. malam yana zaune a gidan yari babu alƙiblar shari'a menene dalili na wannan zaman gidan yari da malam yake yi jama'a mun fahimta idan mun ɗauki waɗancan bayanai da malam ya yi a tafsirin azumin ramadan na ba a neman taimakon kowa a cikin tsanani bisa hakkin Allah in ba Allah ba ba a neman taimakon kowa har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bisa hakki na Allah idan wannan maganan ita ce ta kawo wannan matsalar adalci wa malam shine ku zaunar da shi da malamai ba maganan ba maganan gidan kurkuku bane magana ne na ya faɗa tunda magana ce da ta shafi addini a haɗa shi da malamai wannan kuma shine matakin farko da hukuma ta ɗauka. daga baya abin sai ya sakwarkwace yadda na ji wai waɗansu malamai sun noke ai ko malamai sun noke kai hakkinka ne ka kare addini idan wani ya ce ba zai zauna da shi ba ba zai hana kai ka zauna da shi ba abin da yake adalci a fito da malam duk malamin da yake ganin abun da ya faɗa ba daidai ba ne har uslubin da ya amfani da shi wadda yake gani ba daidai ba ne a zauna da shi a tabbatar mishi a addinance ba daidai ba ne sai a hukunta shi wannan an mishi adalci ba kuma lallai sai malamin bauchi ba idan malamin bauchi ma sun ce ba da su zauna ba ai hakkin kowane malami ne a ƙasar nan da duniya ya kare addini duk wanda ya ji zai zauna sai a haɗa su zama sai a zo a tattauna amma a ɗauke shi a cikin iyalansa a je a tsare shi ba a haɗa shi da malamai sun tabbatar da abun nan daidai ne ko ba daidai ba ne to ku duba wannan abu ku yi mishi adalci idan wannan ƙabiyan tsakani da Allah wannan bayanin shine laifin malam to ku haɗa malam da malamai wannan kuma har sarakuna da suka gabata a baya idan wani ya zo da wani abu daban malamai ake sawa su zauna da shi ka dubi dai rashin lissafi irin na fir'auna amma lokacin da annabi musa ya zo ya ce ka tsaya zan tara bokaye na ku buga ba shi kenan ba saboda haka abinda muke kira idan har wannan ƙabiyar wannan shine tushenta tsakani da allah to mu muna gani a ganinmu adalci wa malam shine duk wanda yake ganin abun da malam ya faɗa ba daidai bane a zaunar da su kuma lokacin da aka sanar za a yi zaman ai ya amsa zai zauna idan kuma ba wannan bane dalilin tsare malam magana ce ta siyasa adawar da ya yi da dawowan wannan gwamnati ko goyon baya da ya ba ma wata jam'iyya ko wani ɗan takara wannan shi ne sababin wannan rigimar to anan ina muku nasiha ku ji tsoron Allah ku karɓi irin abin da waccar gwamnatin ta karɓa jama'a mun fahimta duk abin da ya faru a 2019 mu dai ai a idon mu ya faru adawar da malam ya yi wajen tafiyar wancan gwamnatin da zuwan wannan gwamnatin ai akan idonmu ya yi a lokacin kuma sun yarda mutum ne mai kishin addini sun yarda mutum ne mai kishin al'umma kuma sun jinjina mishi kuma sun yaba mishi irin wancan usulubi da malam yayi yi da fa irin wannan usulubin ku ya muku me yasa ku ba za ku karɓa ba jama'a mun fahimta idan dai tare da ku aka yi gwagwarmayan tafiyar waccar gwamnatin kuma a lokacin malam ya yi ƙoƙari bai yi disturbance na mutane ba don me yasa yanzu zai yi disturbance ɗin mutane don Allah wannan magana nawa haka ne ko ba haka ba haka ne irin salon da ya yi amfani da shi wajen zuwan gwamnatinku to fa irin wannan salon kuma ya yi amfani da shi zuwan wata gwamnati me yasa kuka karbi wancan ba ku karbi wannan ba jama'a mun fahimta to don allah don girman allah in dai kun yarda da aikin da ya yi a 2019 aiki ne ba disturbing din mutane ba ne, oh. ba tayar da hargitsi wa mutane ne, to don Allah ku yi haƙuri bisa kuma abin da ya muku ai waccar gwamnatin ma haƙuri ta yi kuma ta tafi akwai wani salo da ya yi a wancan ne ba shi ba ne wannan yayi a wancan kuka karba kuka yi godiya a wannan ku ce ba da ku karba ba saboda Allah jama'a mun fahimta to mu abinda muke cewa a yi mishi adalci mu abin muke cewa a yi mishi adalci idan kuma ba maganan siyasa ba ce waccar magana da ya yi ne na tafsiri to ku haɗa shi da malamai duniya tana kallo amma a kai shi a gidan kurkuku yana zaune har yanzu ba wani abu da yake ƙasa muna muku nasiha wannan ba mafita ba ne Allah ya samu dace insha Allah ranar litinin muna da muhabara a S19 Allah ya muku albarka wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an allah ya da